صاد والقرآن ذي bayanin ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul Bakara, ina rantsuwa da alƙur'ani wanda ya ƙunshi wa'azantar da mutane da abin da zai amfane su a duniyarsu da lahirarsu